daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa akan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tasoshin na zangon fm a nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta kafar alfa radio za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa Sharif. A yau Laraba 27 ga watan Maris na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa jamhuriyar Nijar inda wakiliyarmu a can tamar abari ta leƙa wata kungiya da wasu mata suka samar domin tallafa ma al'ummar su da ke cikin bukata. musamman ma marayu asibitoci da gidajen kaso da dai sauransu har ma da wani girki mai kayatarwa a cikin shirin don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara ne da jin yadda wasu mata suka kafa ƙungiyar da ke tallafa al'umma a fannoni daban-daban na rayuwa tare da tamar abari a birnin da magara. wasu mata a nan jihar da duk da karamin karfinsu sun kafa wata kungiya wadda ake ce ma ainut tasnim wanda suka himmatu wajen taimaka ma al'ummarsu musamman ma marayu gajiyayyu gidajen asibiti da gidan kaso da kuma mabukata malama salamatu malama salamatu azubair ita ce jagora kungiyar ta ainu tasnim a nan jihar da magaran ta yi karin haske kan irin ayyukan da suke gudanarwa da kuma dalilansu na kafa wannan kungiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a sunana salamatu azubair insha Allah ni ce jagora ta ainihin haɗin gwiwa na mata babbar kungiya ta ainu tasnim ainu tasnim babbar kungiya ce wanda abinda ake ma'ana da ainu tasnim wani idanuwa ne na ruwa irin cikin idanuwa na gidan aljanna mai shayar da 'yan aljanna to don haka ita ma wannan babbar kungiya tana shayar da ainihin marayu bi ma'ana tana tallafa marayu musamman waɗanda suke cikin halin ha'ula'i sannan kuma da ainihin gajiyayyu da marasa lahiya sannan takan tallafa ta kai abinci asibitoci sannan da gidan kasu ta buɗe wani reshe a cikin babban wannan gida nata na ainu tasnim shine na ainihin sadakatun jariya bi ma'ana duk inda muka ga masallatayya musamman a irin masallataiya da suka sha wahala a ƙauyuka sannan ko da a cikin gari ne ana renovelan su insha Allah sannan kuma ana gina masallataiya da makarantun ne. Marayu ne kaɗai kuke tallafa ma ko kuma akwai wani bangare da yake tallafa ma mata ko kuma wata makaranta haka. Alhamdulillah kenan wannan babbar kungiya uwa ce ga kowa insha Allah banda ma marayu sannan akwai mata musamman insha Allah waɗanda suke a cikin wahala irin na yanayin rayuwa irin ana tallafa musu da abin sana'a insha Allah musamman kuma bangaren uwayen marayu mata wanda su ne suka shan wahala a cikin wannan rayuwa da muke ciki ta yau kina insha Allah akan ba su sana'a a ba su formation insha Allah kuma na horo kenan na musamman na sana'a ta aikin hannu da sauran kuma abubuwa na taimako kamar waɗanne irin horo ne kuka bada na'am kenan muna dan ba su horo a bisa kan harkar aikin hannu ko kuma sana'a haka ta hannu wani sabili abin da ya shahi harkar mai na shahawa wanda shi mata suka yi amfani da shi kuma shi ya hiki saukin sayuwa musamman sabili na gomash da kuma ainihin abin da ya shahi mayika haka da kananan magunguna da insha Allah. Tsawon wace shekara kuka kafa wannan kungiya taku? Alhamdulillah ita wannan babbar kungiya ainihin ta taso ne da haɗin gwiwa ne nan da shekara goma sha shida a nan cikin garin da magaram muna faɗakar da 'yan makarantun na yi game da ayyuka na alkhairi su hutu mu tallafa ma kai da kai ba he mun tsaya larabawa ko tura sun zo sun taimake mu to mukan yi shi sau ɗaya a shekara musamman yinin 27 mukan halhaɗa da muka halhaɗa mu ta yi ziyara mu kai asibiti da muka samu sahannai ne tabarmi abinci a kai gidan marayu da muka sani wanda yake cikin garin da magaram sannan a kai gidan kasu da likitoci to alhamdulillah yanzu abu gaskiya ya faɗaɗa inda ta kai har ƙungiyar masha Allahu da gindinta take zamne na tallafa ma insha Allahu takan yi wannan aiki lokaci zuwa lokaci insha Allahu kenan ba sai cikin azumi ba ma kowane lokaci kuna yi na'am kenan ba sai cikin azumi kadai ko da yau yanzu haka idan aka tashi ma mariniya aure ba uwa ba uba ko aka samu ka mukan yi in sha Allah mu kai ɗauki cin ikon Allah don a samu a hudda wa'annan yara daga cikin ainihin tsaka wuyan sani suka ci in ji bahaushe. To, dukkan kungiya dai tana bukatar na, gidan rana kudade don tafiyar da ayyukanta kamar ina ne kuke samun kudaden da kuke gudanar da ayyukan ku a wannan kungiya to alhamdulillah gaskiya zan mu ce abu na farko mu ba masu hali bane ko mu ce hannu da shuni tunda yawancin mu akwai 'yan makarantun ne banmu da ma'aikata ma yawa sosai a ciki amma yadda muke haɗawa shine kowane ɗaya daga cikin mu zan mu rinka saka dala ɗari in ba ma'aikaci ba ne dala ɗari a ƙarshen wata kenan kana da jika shidda a shekara sannan kuma waɗanda ma'aikata za su zuba jika biyu biyu za mu gama muna da jika ishirin da hudu a wata a shekara kina wannan su ne muke samu mu gangama in a lokacin aikinmu yakan tashi ne a cikin watan ramadan don kwaɗayin ladan da yake cikin watan ramadan kina don haka he mu buɗe hannu abinda muka samu namu na gida na cikin kungiya sai mu buɗe hannu mu nemi tallafi daga 'yan gari kina duk wanda ya samu wani dan uwa nashi shi ma ya zo ya sa aiki ne na lada mu gudu tare mu tsira tare to haka tsakani da Allah muke samun abin da muke samu muke eh, wakanar da aikinmu babu wasu kungiyoyi haka masu zaman kansu ko wasu masu hannu da shuni na waje haka da suke tallafa muku ganin cewa yawanci irin wannan kungiyoyi suna tallafa ma irin waɗannan kungiyoyi naku na'am kenan don haka babu wata kungiya gaskiya yanzu da take tallafa mu illa kawai waɗanda suke ciki don muna da yan uwa kamar a france muna da yan uwa a america insha allah waɗanda suna ciki to su su ne wannan insha allah su ma suna ba da su mai kaso a cikin wannan gida insha allah amma babu kungiyar da take taimaka kawo yanzu kamar wani irin kalubale ne kuka fuskanta a wannan kungiya ganin cewa ko da ko kaka a rayuwa wani bi ana fuskantar kalubale na'am kenan eh, dangance da kalubale da muke fuskanta na farko wani lokaci sai aiki ya tashi ya zamanto ba mu da kuɗi a hannu musamman tun da yawanci mutanen da suke cikin kungiyar duka yawanci insha Allah ba, wani masu hali ba ne kenan ban mu da masu hali da yawa a ciki to wannan shi ma babban matsala ce matsala ta biyu shine idan muka sarrafa abinci musamman a yi yini abinci mukan samu wani lokaci idan muka samu dama in muka samu hannunmu da kwai wani abu mukan yi na mutum kamar mutum bakwai haka 800 a yi ne da muke da abinci da yawa to wannan abincin yadda zan mu a sarrafa shi yadda za mu ɗauke shi a kai shi inda ake bukata to wannan yana ba mu wahala shine ma yake ba mu wahala zaman da muke ciki yan kurkura wani lokaci mukan yi haya a wata sai mu ci jika ɗari banda a daidaita sau mu yi haya mu ci jika sattin kenan don haka wanda za ta mu wannan zirga-zirga shi ya sa babbar damuwar mu shine abin hawa har ya yi mu da abin hawan da za mu sarrafa mu yana ba mu wahala sarai ma bangaren abin hawa inda za mu ɗauki abincin nan da muka sarrafa shi tunda mata sun ba da yanzu haka na yawwa yanda za mu rarraba mu tahi mu ɗauke shi mu kai wajen sarrafa gaskiya ba matsala tunda akwai mata da sun ba da kansu har da muna da wani haɗin gwiwa na marayu wanda uwayen marayu suka ba da kansu suka ce su sun ba da su za su rinka dawa kenan muna da gurare guda hudu ko zuwa biyar inda kawai da huwa ne aikin su duk wani suna aiki to inda za mu ɗauki abincin mu kai inda za mu rarraba wallahi muna muna buƙatar abin abin hawa sarai ba wannan shine babban kukan mu ga al'umma yanzu wannan azumin kun fara rarraba abinci na'am wannan azumi to tun bi ga watan ramadan muka fara aiki sai da aka ce an ga wata muke tsira aiki insha Allah na'am muna mana mm, rarraba kayan marayu insha Allah wani lokaci akwai kamar haɗin gwiwa na karce karce muke yi yauwa kenan muka samu unguwa guda insha Allah sai mu taimaka musu nasu musamman na kayan yara mm. sannan kuma abinci shi ma kuma mukan akwai marayu wanda dama mun san su muna mu'amala da uwayen mun riga mun roki sunansu insha Allah su kuma wasu haye gida ake kai musu sannan kuma abinci kuma insha Allah ana kai abinci gidan likita ana kaiwa musamman maternity musamman prison sannan kuma gidan kasu sannan kuma akwai makarantun ne na gargajiya irin wannan na almajirai insha Allah su ma muna kaiwa to a ƙarshe menene kiranki Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dangance da babban kira da muke yi na farko mu sani cewa al'umma ta musulunci al'umma ce ta taimako da son juna al'umma ce wadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koyar da mu cewa mu so juna mu yi ma'amala da juna mai kyau in mun ga dan uwanmu ya shiga cikin damuwa mi kokowa mi gaugawa mu kawo shi dauki wannan daukin da za mu kawo Allah ya yi alkawali shi ma zai hudda mu daga damuwa ta duniya da ta lahira don haka mu sani cewa al'umma idan muka ga ainihin wani abu mara daɗi ya faru a cikin al'umma to kan mu bari sai mutum ya galahoita musamman masu marayun nan muna ganin ka da yawa mai ba da abin tausayi a cikin wanda muke gani mun ga kaɗin da ba uwa ba uba markan ma ba na kirki kuma rabin gidan duka miskinai ne mun samu irin wa'annan ka akwai wanda gaskiya mun yi ta iya gwalgwado ma karshen ta da yaran nan gidan nan hidi watsi ba uwa ba uba sannan kuma marƙan wanda za ta rike sun ita kuma ba ta da ƙarfi mm. kun ga wannan ma wani kane wanda ya hurgita mu ya ba mu tsoro wanda da al'umma za su yi sauƙi su kawo musu ɗauki kun ga da abin nan zai zo da sauki tun da yaran sai da suka yi sati biyu suka watse suna neman abincin da za su ci a bakin su to kun ga wannan ai alhaki ma har alhaki ga makwabta alhaki ga neman ce hukuma ko al'umma kamun hukuma ta gani mu da muke tare da su mu ne ya kamata mu sauki mu sauki mu hudda yara nan daga cikin ainihin wannan mugun hali da suke ciki kenan ba he mun tsaya ba mun ce daga kasar waje a kamana mu da kanmu muna iya tallafawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu da badawa sadaka tallafi to mi kokowa mi koyi sannan kirana na biyu ga masu hannu da shuni menene amfanin mizo mi ta tara gidaje da abun duniya a cikin gidaje wanda minti kaɗan ya yawa za a yi ramasan ka a kwashe ka a tai a binne ka abin da ka bari za ka bar ma ainihin mi ka bar ma duniya ka bar ma iyali baka sani ba za su yi alkhairi bayan ka Allah shine mafi sani me zai hana tun a yanzu mu gina ainihin mu mu gina kabarinmu kamun mu tahi musamman mu yi ma kanmu guziri kamun mu tahi lahiran nan lahiran nan abin da muka yi a duniya shine za mu iske ko sannan kuma za a mana sakamako akan abin da muka gani a nan muka aikata a nan duniya shine za a mu kenan masu hannu da shuni ku ji tsoron allah ku yi kokowa 'yan uwanku ɗiyanku makwabtanku yan uwanku na jini da yan uwanku na musulunci suna cikin matsala musamman wannan wata na ramadan kuma a musamman wannan shekara maimakon mu tile dukiya mu huddo mu ba da abinci mutane abinci kawai ma ne suke so babu zancen wani tuha da wani abinci ne ake bukata kenan dan haka mu yi kokowa jama'a duk a unguwarku kaɗai ka ishi ka yi wannan aiki hudda jika dari uku ta isa sai shinkafa rarraba ma talakawa da masu marayu na unguwarku kenan an wuce gurin Allah zai albarkaci dukiyarka ya albarkaci rayuwarka sannan kama kanka guziri Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gane insha Allah su ma wasu mata da suka samu tallafi daga ainihin tasnim sun yaba da kungiyar sunana rashida muhammadu malama rashida ke uwar marayu ce ni uwar marayu ce na samu tallafi alhamdulillah na samu kayan da zan sama yara a sallah mm. a nan ma na samu shinkafa da zan ba yara mu ci ni sahur mm. alhamdulillah wannan kungiya ta saba tana taimaka min batun yanzu ba wannan bane karo na farko da wannan kungiya take tallafa miki ba wannan bane karo na farko tana taimaka mu a cikin kowane hali mm. kafin ramadan ma wata matsala ta same mu kan je mu kai koken mu kuma sai a taimaka mana insha Allah iya nawa gare ki marayu iya hudu gare ni marayu ubansu ne ya mutu ubansu ne ya mutu yanki ne diyana ne to kamar ya kike ganin irin wannan kungiya mai tallafa ma marayu gaskiya alhamdulillah da za a ce a samu irin wannan kungiyoyin masu taimaka ma mu uwayen marayu alhamdulillah wallahi wannan kungiya mu dai muna jin daɗi ta kan mu jari da ce haka nan mu je mu kwatanta don mu samu abin da zan mu ringa tallafa ma yaran mu mm. alhamdulillah muna samun tallafi daga gare ta malki malama baliki ke uwar marayu ce eh ni uwar marayu ce marayu na hudu to yaya wannan kungiya ta tallafa miki ita tana tallafa mana wannan kungiya aini taslim aini taslim ta taimaka miki eh ta taimaka mana matuka to tana taimaka mana da kudade da abinci mm. da kuma lahiyar yaran mu duka ana kula da ku mm, ana kula da mu wannan shine karo na farko da ta taimaka muku ko dama ta saba taimaka muku a dama ta saba taimaka mana an dade ana taimaka eh an dade ana taimaka mana mm. to ya kika irin wannan taimako nasu Allah saka da alheri mm. mun gode Allah ubangiji ya kara karfafa abu ne mai kyau to baya ga shi kabar akwai eh, wani wani horo ko wata sana'a ko wani jari da ta baku eto eh to dai abin da take ba muna dan jarin a ciki kenan da abin da take ba mu muna dan koyarta muna sana'o'in mu da su eh muna rike diyan mu ba Malam Umaru Shatimari birni ya jinjina ma waɗannan mata da suka kawo tasu gudunmuwa ga al'umma duk da ma ƙaramin ƙarfin da suke da shi. Alhamdulillah wani tambaya da kika mini ya daga cikin hanyoyi a cikin addinin musulunci. Allah tabaraka wa ta'ala cikin alkur'ani ya ciya wa ta'awunu alal birr wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya cikin addinin musulunci Ko yaushe in za ku yi taimakekeniya to ku yi shi a cikin abin da zai daɗa ku shi ne ake cewa sadaqatu jariya abin da zaka bada zai maka amfani wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko da ma mutum ya mutu zai samu a biya mashi bukatutun shine gafara ta Allah da abin da musulmi yake nema shi ne abin da yake nufi Allah ya gafarta mushi ya sashi aljanna to sai daidai da abin da Allah ya ce ku taimaka Kenya to wannan mata masu dan abu hannu kuma ba masu dukiya bane ko ba manyan ma'aikata ne. suke carbale su dan gama su gama su gama suna ajiyewa suna ajiya wani lokaci idan ya zo kuma su taimakawa a gidan marayu kuma Allah iya cewa <clears throat> in ka taimaki maraya ya daga hannun shi biyu da wannan manuniya da ta tsakiya ya ce ka hateni kamar yadda ka san wa'annan ya tsotse guda biyu za mu shiga aljanna da masu taimakawa maraya in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi to kuma ita wannan taimakekeniya sai Allah ya nufe ka da alkhairi sai Allah ya nufe ka da gafara ga ubangiji yake baka izinin ka irin wannan aikin wa'insu in sai su ga kamar aikin banza ne wanda su je su kashe wata dukiya a wata hanya wanda bata dace ba shi ko marayi marayi in ka buge shi ko ka mashi abubuwan da bai dace ba al'arshin Allah ya ta girgiza saboda tausayi shine annabi iya cewa a fadalu sadakati inda lahi a sadakatu fi shahrillahi karim fi ramadan mafificiyar sadaka ku bada ta a cikin wannan wata mai albarka wata na azumi watan da ake bukata ba ku gane ba yanzu su ma'abuta addinai ku duba ku gani idan za su yi su salloli za ga sun rage kaya na abinci su hudo kuma su bada sadaka suna neman fadala su kansu wajen ubangiji ya wa'innan mata wanda allah ya ba su imani dasa musu taimako a cikin zukatan nan nasu wannan ana hannunka mai sanda ga mata masu dukiyoyi miliyoyi a cikin banki ko a gida su tana 'yan uwansu na cikin daji da suke cikin wahaloli kuma ka san halin da suke ciki lase ma kamar yanzu a duniyan nan to ga 'yan mata mata bayi na Allah suna kokari sun haɗa ɗan kuɗinsu sai su shekara suna haɗawa a wannan wata za su ɗauka su kai gidan marayu wanda ba su uwa ba su uba kuma da wanda suke cikin gidan kaso ka san gidan kaso dai ai ba karamin musiba ba ne ku ɗauki abinci ku kai musu ku ɗauki dukiya ku kai musu wannan a wajen Allah imasu bata musultuwa a wajen Allah kuma sun imani da kira na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ku taimaka wa wanda ba shi shi abin da Allah yake so ka taimaki ne bayan shi baka ji iya ce ba iya cewa in tuqridullaha qardan hasana fa yura ifu lahu ar'afun kasira Allah ce ku ba ni ramce in kun ba ni ramce ni ku zai limka limka in ba ku to wa'annan kamar mataki masu hidima ka gidan kaso ka gidan marayu ka gidan likita babu abin da Allah ya so yake so bawa ya taimaki dan uwan shi Allah gafarta malam kamar su waɗannan mata duk irin ɗan ƙaramin ƙarfin su da suke da shi suka yi wannan ƙoƙari suke taimakawa to kamar wani irin kira ne za ku yi ga masu hannu da shuni da wanda suke da da wasu ƙungiyoyi haka irin masu taimako da kuma ma gwamnati ma wani irin kamar eh, gudunmuwa za ta kawo ma irin waɗannan mata na ƙara ƙarfafa musu gwiwa to su waɗannan mata abin da ya kamata a dube su rahama wato ƙoƙarin da suke yi allah ne sa su su yi kuma da imani kenan sa a duba su suma a musu mabuɗi wanda za su ci gaba da wannan abu abin da ya kamata su wayannan mata akwai mata masu kuɗi a nan cikin da makaran ko cikin ƙasar nan ta akwai kuma manyan ma'aikata mata akwai manyan ma'aikata maza ko masu imani eh, ko kuma 'yan kasuwa masu kyautatawa a ina suke a ƙara musu ƙarfi saboda wa'insu masu su shigo kuma a samu faɗaɗawa a taimake su wa'innan mata duk inda suke to muna kira yadda su ma suke taimaka ku taimaka musu Allah ya ce wa awonu alal wata kuwa wata wa la isma'il udwan dukkan wanda suke hal hukuma barantana yan kasuwa namu na nan to su kama su kara musu karfi saboda kasu ja da baya su ma sai ka gani abin ya ɗaukaka ya hayyaka ina fatan allah gane da mu kuma allah amshi aikunan mu a allah gafarta zunuban mu kuma ya kawo zaman lafiya yanzu kuma sai mu leƙa filin kwalama tare da malama safiya inda za ta gudanar mana da wasu girke-girke. Rana safiya abubakar a wanga lokaci na azumi za mu yi girke-girke wanda ake wanda yake sagi da jiki. do yanzu na gani ana mutane kamar suna son yawancin yanda ake yin brochet. Mm, tsire tsire mm. tsiren nama wasu gashi na in suna yin shi kamar ba a san ba yadda ake yin shi ko bai yin daɗi mm. in kana so ka yi wannan tsiren naman naka brochet ka samu abun ka samu nama wanda bai da zare jijiya wanda bai da jijiya nama ne tsoka ce zalla ka aji ka yayyanka ta ka samu in ka hada shi in ka kahin ma ka sa nama a ciki ka samu mutar da inka ka samu kayan kamshi ka samu wanga inka dan lemun tsami kaɗan wanda zaka sa ya ba da gu mai daɗi ka mm. samu ɗan aron maji ka bayan ka haɗa wannan duka sai ka ɗauko naman wannan da ka aji ka sa a ciki cikin wannan jukin da ka haɗa ka sa naman ka ajiye shi ka tsuma eh, eh kamar kahin ka yi ka ajiye shi da ya tsumu wajen awa uku yana sa namun naka yi gardi ya yi tafshi ya bada kamar ɗanɗano mai daɗi in ka da wannan ka ajiye ya tsumu tsawon awa uku sai yanzu ka ɗauko shi da ɗan tsinkenka na tsira eh, akwai tsinke na tsire da ake a kanti eh mm. ka ɗauko shi sai ka ringa ka sa naman guda dama kayan ka albasa ka da wani puwavuron in kana so in baka so kana iya kayan ka haka nan ba sai ka sa Shi ne tattasai eh, tsanwa manyan nan ko yawwa tattasai tsanwa manyan wasu suna sa tumatir danye ko eh ana sa tumatir duka kamar yadda mutum yake so ne zai jera abin shi in naman kadai yake so ya jera naman shi kadai in yana so kuma ya sa albasa ya sa tattasan nan tsanwa da tumati duka haka nan ne ka jera su in ka ida jera su ka ida komin ka sai ka aje ka aje garaushin ka dama da abun gasa nama ka dora shi ka gasa shi idan ya gasu in kana so kuma kai kone akwai wani aluminium ake ce mishi wani abu ne da ake saida shi yawwara takardar nan mai walƙiya ita za ka ɗauko ka ɗora a saman abun gasa naman naka bai sa naman naka ya yi kauri ko ya yi wani baki ko wani abu haka mm. in ka ida so ya wanda sai ka jera su a sama hmm. tunda bai yin komi ni na yi na gani ne bai yi bai lalacewa bai konewa bai komi hmm. in ka ɗi da gasa shi a saman wannan takarda mai walƙiya sai ka aje ka yi wani ju in ka na daban hmm. wanda zaka hada attarugu ka hada mutar da in da mayonnaise shi ma ka sa dan lemun tsami kaɗan saboda lemun tsami yana ba da wani ɗanɗano mai daɗi mm. ka sa aran maji ka cakula ka cakula ka sa mai ba mm. kaɗan kaɗan ba da yawa ba sai ka kada shi idan ka kada shi ka ira ka ajiye kenan wannan tsiran naka ya ira sai ka ajiye shi daga nan mm. kana iya haɗa shi in kana so ka ci da burodi ana cin shi da burodi ko da frit ba eh, ana iya cin shi da soyayyen dankalin turawa hmm. da wannan ta kare. yanzu za mu yi salati mai haɗe-haɗe wanda ake ce mishi salad garni da hmm. turance wannan idan ka zo ka ka wanke salatin ka ka wanke shi da kyau ka da kowane datti na cikin shi to shi salatin gaskiya in ka sa oji jabel shi dai ya fi wankuwa da kyau tunda kowa ya san dai yau odi javel shi ne dai wanda ko datti wani abun ka yi shi za ka dauka ka wanke shi mm. ka wanke shi tunda yanzu gashi nan salati tsutsotsi a da kwai menene abubuwa dai da yawa a cikin shi ba a sani ba ka samu ka yi ka tsabtace shi tsab ka yi ruwan shi uku ka mishi ruwa uku ko hudu mm. yanda dai za ka san ya hita da kyau ka samu in ka wanke shi wannan sai ka dauko ka yayyanka shi in kana so wannan salad in mai haɗe hade kamar yankan shi ma da za a yi na musamman ne ake tunda ba yanka manya ba ake yi ƙananan yanka ka samu yi wadda take da kaihi da kyau ka samu ka yi zamuna ka daidaita shi ka mishi yanka ƙanana ƙanana ƙanana kanana yadda kai ma an ka kalla zai birge ka in kai wannan ka kare can ka dan silala ka da wani fam yanka sai ka ɗauko shi shi ma dai ka yayyanka shi ƙanana ƙanana in ka kare ka sulala kwaikinka shi ma ka ɗauko shi ka yayyanka shi kanana kanana in kana so kana iya ɗaukan plato babba haka ka fara yanka salat in ka ida sai ka ɗauko kwannan ka ƙara kewaye shi ka mishi ka jera shi mm. kama yankan ma na kwan ka yi wani yanka haka wani burwatsai haka a'a ka yi mishi rondel yawara ka mishi yanka kamar na taya yadda zai ba da kala ya yi kyau sai ka jera shi a saman salati ka ɗauko albasan ka ita ma ka mata yanka irin na taya ka jera eh ka mishi rawun rawun ka jera shi shi ma in ka ida jerawa nan kayan ka fom da tar in ka dankalin turawan ka da karas in ka ka hamsu eh sai ka samu a tsaka ka ajiye shi in ka ajiye shi ka dan yanka tattasan ka tsanwa ka dan mishi ma yanka kanana kanana sai ka jera shi ma ana in ka ida wannan mayonnaise ka kana iya sa ta a share ko kana iya ita ma sanya ta a sama don ya bada kala mai kyau in ka yi da wannan sai ka ɗauko ɗan aron ɗinka ka ajiye daga share mai ma ka ajiye shi daga share to shi kenan wanga da huwa haka nan za a ci shi a shi wannan salatin kana iya in kai abincin ga kaɗan ɗora shi daga saman abincin da kai ko ku kana iya sawa buredi ka ci abinka to kamar wai lokacin da za a ci sai a cakula shi ko eh mana an taba cin abu ba a takula shi ba duk wannan kyawun kawai dai ka yi ne dan ka shaɗantar kawai ka ba da kala in ka ira dole ka takula shi dan ka ci mana tunda abu ne wanda ba ba ka su ba mata suke yin shi kawai ka ga salati an dauko shi farfarfar an kare kawai bai ba kala ba komi mm, kenan wannan kwalliya dai zai iya jan hankalin mai gida yanda zai rika hadiya yawo daga ya gani imana ba mai gida kaɗai ba kowa ma yana iya jan hankali shi in ya zo ya ce da Allah kalli wannan abinci abinci ne wanda aka saba gani amma an mushi kwalliya ya ba da sha'awa mm. to masu sauraro baki ɗaya a nan zamu naɗe tabarmar shirin namu na yau a madadin wakiliyarmu a Nijar Tamar Abari bakin da ta tattauna da su da kuma dukkan abokan aiki da suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin musamman Julie Leathers gershon da ta ba da umarni ta kuma haɗa shirin baki ɗayansa a washe sallama da ku daga nan Washington DC sai an ji ku. cause I surrender.